hankalin mai saran kaba ya koma garina ni ma dubu babu wani abu tsakanin kafar ka manta in shege ya barci shege shi ke lalubusa kai kuma solo iyo dan gidan solo iyo kaska ka rabo za ka zo ka sha jini da na zo da gatari ko adda da na sare ka a cikin nahiya ko wata ƙasa akan samu wata al'umma kan fita daban ko barranta kawo kansu bisa wasu dalilansu ko manufa ta rayuwa shi rubutu a ruwa baya zama amma ƙarƙashin yarjejeniyar ku da su ko su da su idan aka rubuta a waraka da shigar shaidu to ya tabbata ko a cikin addini kuma hujja ce kwakwara wasu mutane zan ɗauki mataki na shari'a hatta kazan da ke gidan nan naka ba za ta jira ba. Alhaji lafiya wallahi kaddara kaddara ce. To ni me nayi? a wallahi da kai a ciki tsalin bai gaya muku abin da yake yi ba. Duk da ya ruwa. Shirin wasu mutane shiryayyen shiri mai ɗauke da darussa a ciki tari na kamfanin Sunupa Films Productions. Garin tone-tone wallahi sai ta tono wukar da zata a yanka ta a lashi. Mu zuba ni da kai an ce uwar rago ake wa jaje. Me ka zo yana? Na zo gurin sauki ne. Ba ku ji an ce sabo take wawa ba, in ba wawa ba, wane ne kullum zai dinga zuwa shi dai a bashi. Babu wata kwakwaran shirya da muke da ita a kan cewa shi ne Kasuwanci suka dumfara shi da shi ƙarƙashin tafiyar da maƙudan kuɗaɗe da nufin kaiwa gaci su ya yarda kuma ya amince amma kawai a baka sai dai kash sun sauka daga bisan doron shimfiɗar musulunci na rubutu kan kowace yarjejeniya mai hakan ta haifar wasu mutane wallahi in ta gama kasan mako a hanya na kwana now get out This is trespass. Mutuwar ɗaya daga cikin wasu mutane mecece sila wa ya kashe shi. Ya mutu har lahira ya kashe ubanmu ya tafi murus har lahira mu kuma ya mana kisan tsaye. Murnan mutuwa murnan banza. Mutuwa ba mutuwan mahaifi ya ma ido kai kai. Dato duba kuka gani numfashin ya tsaya da ku. Sai dai ce Allah ji kanshi. Ya mutu. Kai ya fama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane daga ina suka zo yaya kuma halayyarsu take menene sakamakon fandarewar umarnin Allah ta'ala a shirin wasu mutane za ka samu amsa shi fa maraya fa yanzu duk abin da ka bashi miliyan ɗaya da rabi ma in ka basu nan goya ya kamata su karba dukiyar mahaifinka tana hannuna kuma tana hannun da ba gara ba zago suna nan duk lokacin da ka tashi bukata to ka ruwa kan ta ai bukata hakan ce ta tashi shi sa mallojin ka yanzu to eh. shirin wasu mutane ya tsaru kuma ya dogaro da aya da kuma hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bara da tumasanci da bambadanci wallahi wannan al'umma ba ta da inganci eh mana daga bakara annas ina ne aka ce ai bara hadisin manzon Allah da ya faɗi cewa la'anallahu rashi wal murtashi da mai karbar rashawa da mai bada Allah ya la'anci. su kuna so shiga cikin la'ana ne. Shirin da ya samu hikimar marubuci da tsarawa Abubakar Rijau, Sagir Nura Makarfi shi ya ɗauki nauyin shirin, shiryawa kuma Shu'aibu Sa'id Babawo, mataimakin mai bada umarnin shirin Kamsu Sumati, horar da 'yan wasa ba da umarnin shirin na ganin ya tafi yadda ya kamata. Hussaini Ali Muhammad shirin wasu mutane mallakar kamfanin Sunupa Films Productions. Nemi naka a kasuwa yana nan da